بسم الله الرحمن الرحيم باب الصداق وجواز كونه تعاليم قرآن وخاتم حديث وغير ذلك من قليل وكثير واستهلال كونه خمسمائة درهم لمن لا يجر به قال المسلم رحمه الله تعالى حديث السحل بن سعد السعدي أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جئت لأهبلك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت امرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال له هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إذاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإذارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء آه. وإن لبست وإن لبسته لم يكن عليها شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن آه. قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عداها عدها عدها قال أتقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب القراءة عن ظهر القلب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 ثم أما بعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الله يعيش dukkanin godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci na ashirin da bakwai ga watan Muharram jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas da arba'in da takwas Allah madaukin sarki ya nufe mu da sake haɗuwa a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul ansar domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi mai girma al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan na babban malamin mu Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah ta'ala fatan mu ana subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan zama ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bi ya nuna mana fata ya ba mu ikon kauracewa <clears throat> yau babin na magana ne a kan sadaki tunda bana kitabun nikah littafi da na aure babi mai bayani a kan sadaki malam ya ce babun as wa jawazu lima ta'lima qur'ani yace wannan babi na bayani akan sadaki da kuma halarcin kasancewarsa koyar da alkur'ani mai girma wa khatami hadidi da kuma halarcin kasancewarsa zoben ƙarfi wa gairi zalika min qalilin wa kafirin da ma wa'ansu abubuwa daban daga cikin kaɗan ko mai yawa na sadaki واستحباب كونه خمسمائة dirhamin da kuma mustahabbancin kasancewarsa dirhami biyar liman la yut'ifu ga mutumin da bai yi nufin zalunci ba alan daga jin badon sai kasar an saba mazhabar garin ku da kasar ku saboda a nan yana gwada maka cewa ba cikin hadisin nan ta yi ka samu cewar ya halarta ka karantar da wani ta'alimi ƙur'ani ka karantar da wata alƙur'ani a matsayin sanaki khatami hadidi ta yi ka nemi zoben ƙarfe ka bayar a matsayin sanaki da ma abin da ya fi wannan yawa ko ya fi wannan kaɗa hadithin babu shi ne hadithin sahal ibn sa'adini sa'idi radiyallahu anhu sahabi ne daga sahaban ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wanda ya sha bayani a kansa an imra'atan ja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce wata mata ce ta zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam a qalat sai ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji'tu li ahaba laka nafsi takanas na zo ne kawai domin na kyautar maka da kai ai ka san wannan matar mumina ce salihaci kuma wannan yana daga cikin alamar imani mace ta ga mutumin kirki ta gabatar masa da kanta cewar yana san ka aure ni ba kaskanci bane ba faduwa bane ba wulakanci bane khadija radiyallahu anha ai take ce ta gabatarwa ma in Allah salama ya aure ta amma fai ta wannan abin da take neman shi ne ta zo ne ta miƙa kanta ɗari bisa ɗari gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yadda ya ga dama da ita in ya ga dama ya aure ta in ya ga dama ya aurar da ita ga wani shi ne ahabu na kadarsu wannan kuma fasosiya ta ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakab duniya babu wani shaiki. babu wani wali wanda zai zauna a mace ta zo ta kyautar masa da kanta babu nassin alqur'ani mai girma cikin suratul ahzab wa mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة مؤمنة دمت مؤمنة كما وانا ماتا إن وهبت نفسها للنبي إذا كنت تتوتر دكنت على النبي الله صلى الله عليه وسلم إن أراد النبي أن يستنكحها إذا النبي الله يقدر ما يأوريتها khalifatan laka kawai ya kunna hukuncin ya ke keɓance ka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min dunil mu'minin kuma bayan dukkan mu'minan duniya Abubakar ma baya ci wannan Umar ma baya ci Usman ma baya ci, Aliyu ma baya ci, al-asharatul mubashiruna bil janna duka baya ci. akwai ni shehin da zai shiga akwai ni waliyin da zai shiga to nan da za ka gane kurakuran da iyayenmu suka yi da Allah ya kafarta musu malam an kyautar da mata sadaka ma ake su sadaka ake da su sai an kyautata wa wani bawan Allah kawai zato mutumin Allah ne ya yi rawani ya sa manyan riguna ya riki dogon tarbi ya zo ya ce shehi ne kawai sai daga mutum ya fito da yarsa ce ya kyautar masa ko ya yi sadaka da ita bisa bina sai ka ci wani ko sai ko masa kuma ba sadaki ta wannan matar ta zo ta kyautar da kanta da ma'aikin sallallahu alaihi fa nazara ilaiha rasulullahi sallallahu wa wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta فصعد النظر إليها وصوبه ya daga kallonsa can daga ƙasa har zuwa samanta mana kallan daga ƙasa ya soma tun daga kafanta yana kaiwa a hankali a hankali har sai da ya kai sama da ya kai saman ma bai dawo da kallon ƙasa ba sai ya daidaita kallon an gane ko? ko gwada ku gani haka daga nan haka ya kalle ta haka haka da ya zo haka kawai sai ya kafa idansa ya kalla da kyau to wannan shine sunnar ba'i sallallahu alaihi kaka buhurin malamai sun yi ittifai sunna ne mutum ya kalli matarsa kafin ya aure ta sunna ne wannan ga hadisin jabir ibnu abdullah cikin musnad ahmad da sunan tirmidhi ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza khataba ahadukum almar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al idan dayan ku yana hira da wata mata ko yana neman aurenta idan zai iya kallanta zuwa abin da zai jawo shi ya aure ta ya aikata shi jabir ibn abdullah wanda ya hadini, hadisi yace daga lokacin da naji wannan hadisin kawai sai ne kun bai kula zan yi aure yaje yayi khutba yace yaje gabatar da kansa ga wata mata yake fa qafartu ra'atan fa kuntu atakhabba laha hatta nabartu ilaiha ma da'ani ila su fa in ce matar da nake so na aura na dinga buya ina satan kallanta in ji Jabir mana ka gani? Jabir sahabin Annabi Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah ba karamin mutum da sahabin Annabi yace da yaje neman wata yarinya kawai sai tabbatar da wannan faɗi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ya dinga ɓuya yana satan kallonta har sai da ya gano abin da ya janyo shi zuwa auren da sai aure ta akwai riwaya cikin wannan cewa wani lokacin tana cikin gida dan bai ganta da kyau ba sai ya hau bishiyar dabino a bayan gidansu yana dan kawai wato mana wannan duka ana ga maka wannan hadisin ba ba kauyen hadisi ba imani daban din sunan ma'aikin kuma daban mana kar mutum ya zo yana wani abu kace wannan wannan kuma ustazu kuma haka ustazan ki ka kai jabir ne eh ai ustazu abin baka kai jabir ba radiyallahu anhu idan aka ce maka sunna ne in bai dadi ne kai dan mara dadi ne ba kai wanda shi ne duk suka ruwa yi sallallahu alaihi sai dai malama sun yi samari wai idan mutum zai kalli mace to ina zai kalla me ya halarta ka kalle ta ba ta riga ta zanto ka ba ka san da wannan jama'a an gane ko yana da kyau a yi bayani mai kyau a nan gaggar mutum ya je ya zaki yana ta kallo yadda ya ga dama jumhurin malamai malikiya shafi'iyya hanabila sun tafi akan cewa inda ya halarta da kalla a jikinta kawai shine fuskarta da tafin hannunta tunda Allah subhanahu wataala ya ce suna yace illa ma zahara minha hmm. ma zahara minha malamai sun fassara cewa alwatu wal kuma suka ba da hujja akan cewa a hankalce ma matattarar kyau a jikin mace na fuska da tafin hannu wannan kuma sai ka kasance masani za ka gane eh, sai ka kasance masani sosai za ka gane bari sai ta nuna maka wasu a a'a fuska matattarar kyau na fuska da tafin hannu abu hanifa rahimahullahu ta'ala sai ya yi muwafaka da su amma sai ya yi ƙari ya ce har da ƙafafuwan za ta iya hannu har da ƙafafuwanta al'imam ahmad ibn hanbal a cikin wata riwayarsa sai ya ƙara da cewa matukar tana cikin gida tana cikin kayan hidimomin gida ka shigo za ka yi hira kaga kenan hira ba a duba ake yi ba ba a kofar gida ake yi ba a cikin gida ake yi hmm. ka shigo za ka yi hira to ya halarta ka kalle ta a cikin kayan hidimominta a cikin gida sai ya ce hatta raqaba kenan anan bayan alwatu wal kaffa wal qadama kenan wuya ta shiga ciki dan mace ba ta rufe wuyar ta a cikin gida al-imam al-auza'i rahimahullahu ta'ala shi kuma sai ya ce duk wani guri mai tsoka a cikin da halarta ka kalla al-imam ibn has al-zahiri rahimahullahu ta'ala shi kuma sai ya ce kai dukkan ta ma za ka iya kallo banda gurin al'aurar ta kawai to amma ba ingancin magana cikin wannan maganganu shi ne maganar jumhur al-wajhu da fuska da tafin Allah ya yi magana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa'ala nazara ilaiha wa sawwabahu ya kalle ta da kyau ya daga ya ajiye ya kura thumma fa'a ra'sahu sannan ya sunkuyar da kansa da ya gama kallon baki daya kawai sai haka Allahu akbar wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam matan nan ta musu ba shi yasa idan ka aure mace hatta yanayin halittarta mana ka tabbata ta maka idan ba ta yi maka ba kar a zo gida a samu matsala idan mace ba ta yi maka ba ka ce ba ta yi maka ba ka ɗauko ta a ba ta yi maka ba kuma a ci gaba da samun matsala kullum ta wannan ba daidai ba kuma don ka ce mace ba ta yi maka ba mana ba ka yi daidai ba ba za a zarge ka kan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma yi. amma shi ma in sallallahu alaihi wa sallam yake yana da kunya sai sun kuyar da kansa zai iya cewa ba ki min ba Bai iya cewa ka tafi ai wannan matar ta gama kyautatawa da ta zo ta kyautar da kanta da ma'aikin sallallahu alaihi salama saboda haka ta cancanci a kan ramata. me sun kuyar da kansa ta daɗe a tsaye a gurin can an jima sai ta fahimci cewa kai manzala sallallahu sama bai da bukatar kawai shi kenan sai ta juya bayan ta kama hanya za ta koma فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست yayin da wannan matar ta ga cewa ma'aikin sallallahu alaihi bai hukunta komai game da ita ba kawai sai ta zauna kafin ta tuya kenan sai ta zauna fa qama rajulun min ashabi sai wani mutum daga cikin sahabbansa sai ya miƙe. mikewa yi kai ka san cewa yana da bukata ba wai yana zaune bane a'a take sai ya miƙe shi fa qala sayyidi ya ya rasulullah sallallahu alaihi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa yakun laka biha hajatu biha. ya rasulullah idan kai baka da bukata to ni ina da bukata auren mu da ita me wannan yake nuna wa yana nuna cewa ma'aikin sama ba da sama lokacin da yake raye shi ne uban kowa wannan matar da ta kyautar da kanta gare shi shi yana matsayin mahaifinta ne yana matsayin waliyinta ne ba tare da ya saurari mahaifinta ko kane ko wa mahaifinta ba zai iya yanke hukunci a kanta sahabbai duka sun fahimci haka shi yasa shi ma yace fa ga ka auren man faƙal sai manzala sallasa ne ce halli indaka min shay ku halura bai tambayi matar kina son sa bai tambaye ta ba kwanan bayan muka karanta hadisi anan ana aurar da mace a bisa eh dole sai an tambayi ra'ayi dole sai ta yarda amma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam bai tambayi ra'ayinta ba dan me dan na farko shi ubanta ne sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi sanin maslahar ta fiye da ma mahaifinta sannan ta furci da bakinta cewar na kyautar da kai na gare ka in kaga dama aure ni in kaga dama aurar da ni sai ya zabi aurar da ita faƙara sai manzo Allah yake hali inda kan shin kana da wani abu me yake nufi kana da sadaki ba da suka ce sadaki wajibi ne mutum ya bayar da zai aure wa atun nisaa sadaqatihinna nihla dole ne kawai wajibi ne duk auren da aka yi babu sadaki ma da auren iskin bari auren da yi ba faƙala la mutum sai ce ba ni da ba shi da komai har da rantsuwa yake wallahi ya rasu da mai na rantsi masa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kan ba ni da komai kada sai yace izhab ila ahlika fanzur hal tajid shay'an idan kai baka da shi koma gurin ɗan uwanka mutanenka ka bincika shin zaka sabo ne abu akwai familin kirki a sai a tara ma kuri a cikin jinka kai aure fa zahaba thumma raja'a mutum ya tafi sannan ya dawo malam duk wannan ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana son ya taimaka masa sai ya yi auren hmm. malam irin halin da muka rasa kenan yau goraye sun yawa a cikinmu abin da ya hana su aure rish man sani kuma ba ruwa da su kuma rashin auren nan ba wai su kadai zai cutar ba a har 'ya'yanmu mata zai cutar kai har society su ya cutar amma ma'aikin sallah salama ga yadda yake agazawa gauraye malin sai malamai ba ɗan kasuwa da kai a ma'aikacin gwamnati da ke. a duk wani mai hali in kana da wani wanda ya cancanci aure kuma ba shi da shi malam agaza wallahi za ka samu alkhairi a gurin Allah fa zahaba thumma mutumin nan ya koma gurin mutanen a ɗan uwansa ya nemi sadaki ya dawo faƙara su ya ce la wallahi ya rasu ya kuma rantsuwa wallahi tallahi har ɗan uwana ba dukkan mutane na ba wani ke da sadaki da zai bayar kuma fa shi fa yana son aure wannan da yake muna yana nuna maka cewa yau mun dora kan burace burace yawa malam ba sai ka tara da yawa su ma matan da ake aure sun ɗorawa kansu gurace-gurace da yawa sai ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza amma idan akwai rufin ashirin mutum zai yi aure wannan kuma ba yana nuna cewa mutum ya yi kundin bala ba ne baka da gidan zama baka da kudin da za ka yi hannu za ka sanya mata ciki baka da sana'ar da za ka iya auren mace ka ci da ita ka shayar da ita ka tufatar da ita wataƙila ka kula da asibiti da sauran nauye-nauyen da suke biyo bayan aure ne sayan masu ne na makaranta ne suna dan da yawa tumanin baka da hali kawai in ka jikin wannan hali su ce ai tiya mana ya karanta mara wani hadisi kawai sai ka je ka yi kudu ba za ka yi aure wallahi za ka cutar da kanka saboda Allah ma ya faɗa ya ce wal yasta'fifu ladina la yajiduna nikahan zuwa yaushe hatta yughniyahum الله من fadli duk wanda bai da abin da zai aure ba sadaki ba gidan zama ba komai kai haƙuri ka kame har sai Allah ya ta ka da sadarsu wannan magana ce ta Allah mana in ka dauki hadisi kawai ba ka amare da ayar ba manan zaka shiga daji saboda haka dole sai an tattaro nafsoshi mutum ya da ya dawo yace wallahi ya rasulullahi ma wajadtu tushe na rantsa da Allah ya manzo Allah bai samu komai ba kana sai manzo Allah yace Ongor, walau khataman min hadid je ka sake dubawa so nawa kenan yanzu zai je sau uku kenan wannan yana nuna maka cewa dole sai ka fafata ka yi fafuka ka nemo Ongor ka je ka duba ka je ka bincika walau khataman min hadid ko da zobin karfe ko da me ko da zobin karfe ne to anan da zamu zo mazhabar malikiya surar malamai wai menene masu karancin sadaki menene masu karancin sadaki mafi yawan sadaki kakaf malaman duniya bakin su ya haɗu babu haddi mana idan kana da miliyan ɗari za ka bar a matsayin sadaki Allah ya yarda wa in aratu al zaujin zawjan makana zaujin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ku domin shay'a idan za ka yi aure ko kuma idan ka yi aure Allah ya agaza maka kana da kudin da ya kai tanfa menene tanfa shine uncountable money kudin da bai da iyaka tamfar kenan ba miliyan ba ba biliyan ba ba trillion ba uncountable idan uncountable ka bayar a matsayin sadaki in za ka sake ta ba za ka ɗauki karfi komai ba ya Allah su hannun sa'ada to malamai suka yi istin ba cewar daga wannan ayar la hadda da aksarin sadaki mafi yawan sadaki bai da haƙƙi to menene mafi karancin sadaki shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ya anan gumbar law khataman min hadith je ka binciko ko da zubin karfi ba za a rasa waɗanda suke yan kunne a nan ba suke suke sayar da irin zoben nan a nan ba zoben karfi da Allah ya samu da dubu biyu a yau ana iya samu ɗari biyar ɗari uku Allahu akbar Allahu akbar zoben karfi akwai na ɗari ma'aikin sallah sun ya ci ya je ya nemo zoben karfi wanda za a iya samu ɗari uku ya zo ya bayar a matsayin ake. mana hadisi yana cikin sayan buhari da wasu akwai kura akan hadisi? ba mu kura akan hadisi. kuma manzara sallah sun ai ya menene mafi hanafiya shafi'iyya hanabila zahiriya dukkansu kai har irin su ibn salih al-usaimin har irin su ibn taymiya ibn al-qayyim al rahimahullahu ta'ala dukkansu sun tafi akan cewa sadaki ba shi da mafi karanci sadaki ba shi da bi wannan shine maganar jumhurin malamai Mai dalilin su a cikin alkur'ani mai girma Allah ce wa atun nisa sadaqatihinna nihla ku bai wa mata sadakin su Allah bai kayyade maka bai ce ga mafi karanci ga mafi yawa daga cikin hujjojin su hadithin sahal ibn sa'd bin sa'idi shine hadithin da muka karanta in tajis wa law khataman min hadid wa law khataman min hadid ne ka samu ko da zonin karfi wannan shine maganar jumhur kawai wanda ya saba musu shine imamu na imamu malik rahimahullah a cikin muwaffa ga nafsin maganar sa imamu na malik a cikin littafin sa muwaffa yana cewa لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب فيه القطع kun ji magana imam malik ba aya ya jawo ba ba hadisi ya karanta ba a magana ce ta sa kokarin sa ne ijtihadar sa yake cewa la ara ni ba na gani mana idan shi baya gani sai manzo Allah ya gani eh wallahi tallahi ba wai ba a daraja su ba ba batun ilimi batun ilimi wallahi jama'a ba a wasan shi amana shi mm. duk kaunar mu gare shi duk kaunar mu gare shi duk girmawar mu gare shi wallahi tallahi maganar ma'aiki sallallahu alaihi sallama na gaba da maganar sa ta ma maganar sa bintin kau cewa yayi la'ara ni ba na gani an tunka halmar'atu a aurar da mace bi aqalla min rubu' dinari da mafi karancin sadakin da bai kai rubu dinari ba maya bisa rubun bisa hudun dinari me dalilin sa yace wa zalika adna ma yajibu fihi al-qat'u wannan shine mafi karancin abin da ya wajaba a yanka hannun arawo domin sa mamuna malik rahimahullahu ta'ala ba karamin malik wallahi tallahi a wannan kiyasin ma kawai malam wannan kiyasin ya tabbatar da cewa wannan ba malami ba in ba malami ba ba wanda zai maka istinbatin ɗin wannan hukunci kuma abin da yayi ba shi kada yayi ba da yawa daga cikin malaman musulunci sun yi mazhabobi ma da yawa sun yi idan sun nemi hadisi ba su gani ba sai su yi kiyasi an nemi aya a kan wata matsala ba samu ba an nemi hadisi ba a samu ba to me za a yi sai a yi kiyasi wanda ya fi su irin wannan kiyasu shine Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala domin shi a zamanin sa ma akwai karancin hadisi kuma kun san kiyasin da Imam ya yi bai samu hadisi ba wannan hadisin na Sa'ad ibn Sa'id ibn Sa'id da muke karantawa bai gani ba a zamanin sa kuma mana dole ne sai Imam Maliki ya san duk hadisan duniya yanzu a wannan duniya akwai wanda ya san duka hadisai to a wannan lokacin shi bai samu wannan hadisin ba sai wannan istihadi istihadin ne kiyasi shi dai ya san cewa ana halarta wata gaba a jikin barawo a yanka wannan gabar darbu dina kuma hadisi ya inganta a kan wannan idan barawo ya sata sai a duba wannan wayar da barawo ya sata wannan wayar ta kai rubu dinari idan ta kai rubu dinari kawai sai a kawo shi a yanka hannunsa idan ana daura musulunci imamu na malik sai ya ce hannun barawo haramun ne a yanka asali asali in bai sata ba haramun ne a yanka hannunsa sai aka zo aka halarta yankan wannan gaban daga gare shi da mai da rubu dina domin abin da ya faɗa ka rubu dina sai ce to duk saurayin da zai yi aure shi ma yana son ya halalta wata gaba ne a jikin matar saboda haka ya halalta wannan gabar da rubu'u dina abin da yake kasa da rubu'u dina ba zai iya halalta masa ba jama'a mun fahimci wannan kiyasu shi nan, Allah ya saka na Malik da alkhairi malamai suna da kaidar cewa nafsi hada fi muqabil an-nafs matukar an samu hadisi ana ma'ajin ƙoƙarin mutum ne ba wani kiyasi ba wani istihadi kuma shi yasa malaman da suka zo daga baya yawancinsu suka ajiye wa imamu na malik fahimtarsa a mafi ƙarancin sadaki ba wai don ba sa san shi ba ba wai don ba sa girmama shi ba domin ya yi karo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi amma idan muka dubi kasar Nigeria ko kuma in ce West Africa baki daya ne ake ciki malam ko kusan cewa mutane sun dauki wannan maganar ta Imam Malik a cikin muwafa la ara an tunka hal mar'atu bi aqalla min rubu' dinarin wa zalika adna ma yajibu fihi al-qatar kasan sun dauki wannan maganar sun yi wurgi da hadisin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai ka zo ka ce yanzu dubu hamsin ya wadatar a matsayin sadaki za ta wannan ba wahabi a wannan dan na a wannan musulmi malam ana maganar hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam yanzu a masallatan ba dukkan fadin Najeriya mana irin wancan kalanda irin wancan kalanda yanzu ka je ka bude ga gani zaka tarar an sa maka mafi karancin sadaki hmm. duk mamanmu na gargajiya a dukkan masallatanmu na Najeriya malam da wannan magana ta imamu na da suke aiki wannan hadisin ai wurin malam hanya ba damuwa wallahi ne ba san su nawa ba ake kira na da logistics suke mun cewa an ji daurin aure da yake mu a can daurin aure akan taho da sadaki ne a hannu dan ma yan ɗaya ne ma nan haka za a yi koshi a daure a zuwa ajiye jama'a suna gani kuma ne na fi son wani gaskiya fi sabiri da eh, masu shaida su yi shaida suna kallon kuɗi kuɗi ya shigo amma kawai an taro ana da ba a jalan ba da tun da ake lakadan ba ajalan ba kun taba ganin kuɗi a kasa to da yake su kudin ake kawowa liman ya zo zai yi daurin aure sai a kawo kudin malam kwanan nan akwai mutumin da ya kawo dubu saba'in a can kogi an taru jama'a sun taru ga liman ga shaidu ga komai da komai za a yi daurin aure da aka kawo ba wai matar da aka baiwa sadakin ba ba ta ma gurin a shi limamin mai daura auren har ina roshin sadakin wallahi tallahi limamin nan yi wallahi ba za a yi daurin auren da ba sai an kika sai ya kai rubuɗi na kuma duk rubu dinar da na yi tambaya za ka ce ya kai ko dubu ɗari da saba'in a wannan lokacin shi ya kawo saba'in saura dubu ɗari ka san ba a yi wannan ɗaurin auren ba sai da aka je aka nemi wannan kudin aka cika kuma ita matar da za a baiwa ta yarda an riga an yarjejeniya a bani dubu saba'in ta yarda kai ta san akwai matsala ƙwarai da gaske a fagen ilimi hmm. saboda haka mazhaba ta jumbo rahimahullahu ta'ala cewar sadaki ba shi da akalla wannan shine abin da fi inganci a matsayin malamai to hadisin ce fa zahaba thumma raja mutumin na ya garza ya kasuwa ya je neman zoben karfin ma ya dawo bai samu ba ɗari uku bai samu فقال لا والله يا رسول الله كذب ما أقول لي ورسول wallahi, nan ma sai da ya rantsi ki wallahi ya rasu da lahi karfe ba na ɗari uku ba samu wala khataman min haɗi ko da zoben karfe ba da shi a wallahi sallahi to manzo Allah masu Allah sallallahu alaihi wasallam ne da wallahi quraishi wallahi to dole sai ka aure dole sai ka aure malam baka da ɗari uku الله ما زال ما زال الله صلى الله بالمؤمنين رؤوف رحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين سيتي ولكن هذا اسرائيلي اما يا رسول الله هنا فرج لي من الاعياء فرج لي اما اي أيوة، وندو ما لم باقي جماعه mutumin abin da ya mallaka a rayuwarsa shi ne ne ina irin zanen nan da inyamurai suke ɗorawa shi ne ne ki abin da nake da shi ne shi zan ma ba riga ba na sama shi sai ya ce kala sahalun ma na hulida wannan ne ma bai da riga falaha suhu to zan iya ba da rabin wannan kwarjallan gare ta a matsayin sanaki kasan da wannan akwai kullum bala wa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما أنزل الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تصنع بإزاك من ذاك إذا خرج لك إن لبسته لم يكن عليها ka kasanya wannan farjalin bayan ka aure ta kenan to ita kuma ba ta da komai kenan wa in labisathu idan ita kuma ta ɗora lam yakun alayka shay kai kuma baka da komai kenan sai dai ka zauna a gida kirara majalisar rasu hatta fara majalisu mutumin nan daga tsayuwa kawai sai ya zauna kai ka san da gaske ya daɗe a zaune sun makama ya sake miƙewa فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي بيميكر يقولنا كلام كوزي كما يفعل zai koma gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aika cewa a kiro shi ya dawo falamma a yayin da ya dawo kana sai ce ma ma ma'aka min alquran me ke tare da kai na alqurani wannan yana nuna maka cewa dukkan ko kowa akwai abin da ke tare da shi na alqurani kowa ba wai cewa ake kana da hadda kuwa a kana da hadda amma nawa ne me kake da shi na hadda nawa ne kake da shi wannan lokacin za ka ga wani ya hada bakara wani ya hada al-imran wani ya hada bakara da al-imran wani ya hada da abin sabo tuwa haka suke hada fara sai mutum ya ce ma'i suratu kaza wa suratu kaza wa suratu kaza yana da sura kaza da sura kaza da sura kaza wani riwayoyin sun tabbatar ci da cewa ya haddace suratul bakara tare da hukunce hukuncinta, ya haddace ali imran tare da hukunce A haddaha sai ididdige wannan surorin Kana, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ataqra'uhunna an zahri qalbik shin wannan surorin saukan zunku ne kawai kai musu ko kuma a'a ka haddace su kenan idan saukan zunku ne zai iya mai gurbin sadaki amma idan hadda ne watakila a yarda ya zama sunanci kala na sai mutum ya ce eh din haddace su kala sai ya ce izhab faqad mallaktuka hadi ma ma'aka min alquran ita to kenan kuma na mallaka maka wannan matar da abin da yake tare da kai na alquran tunan da malaman musulunci kuma suka sake bace koli saboda su malaman sun yi tafaki cewa abin da yake iya zama sadaki shine abin da zai amfanar da ita an gane ko ko kudi ko kudi ko dukiya ko aiki da zai amfanar da ita annabi Musa alaihi salam sadakin sa aiki noma yayi da shekara goma kaga wannan wannan amfani ne ya gabatar musu to amma malam qur'ani da ka haddace yana kanka amfanin ka ne ta eh kai amfanin ka ne ba amfanin ta ne ba to nan da malamai suka baje koli waɗansu malaman suka ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya aurar masa da wannan mata da alƙur'anin da yake kansa kuma suka ce ya halarta ya halarta kamar yadda riwayar Bukhari da Muslim suka tabbata kuma kwatankwacin wannan Ummu Sulaim Ummu Sulaim matar Abu Talha lokacin da Abu Talha ya zo aurenta shi Abu Talha ba musulmi bane sai Ummu Sulaim ta ce irin ka ba a mayar da kai amma akwai abu da ba zai iya ba shine kana da kafirci tattare da kai in za ka iya musulunta zan aure ka kawai sai musulunta yana musulunta ita da kanta ta ce wannan musuluncin naka shine sadaki musulunci abu talha na amfanar abu talha ne ko yana amfanar ita un musulai a gaba da zai tawi musuluncinsa musuluncinsa ne ita masana tana da musuluncinta to waɗanda suka ce haddar da ya yi ya isa ya mai gurbin sadaki su suka ce to ita ma Umma sulai da ta yarda ta karbi shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to ta yi daidai da wannan hadisi amma malikiya ba su yadda ba malikiya sai suka ce ina manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya aurar masa da matan ne yace da shi ya je ya karantar da ita waannan surori domin akwai riwaya da take cewa fa'allama alquran sai ya je sai ya koyar da ita alqur'ani ne ke ba wannan koyaswar ai amfana da ita yake yi ko to wannan shine sadakin ba wai abinda haddace yake da shi aka so malamai suka ce faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallaktuka bima ma'aka min al-Qur'an ya nuna cewa at-tamlik yana daga cikin siyar tazwij na aurar maka zawwajtuka ankahtuka mallaktuka duka da iya amfani da wannan lafuza wajen aurarwa kuma shi yasa kullum muke cewa a wajen daurin aure wato mutane suna yawan rubewa mutum zaka ga kabili mutum ne ya san abin da yake amma da an zo na an ce kai ne za ka karbi auren nan ko kai ne ka bayar da wannan yarin ya suka gyaru. Suna sunana wani dan eh, ina eh, wakilin ina ina waliyin wacce yar wani saboda haka na aurar maka ya aurar masa da yarsa wacce an gane ko a tukura sami haka kawai wayansu sai ya ce ya aurar masa da yarsa wacce ya kai wa wani manan bai aurar wa da wani ba ba wakili ya aurar wa an gane ko Ne hmm. sunan ango sunan da muhammadu to na aurar wa muhammadu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 Gracias.